da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. alaikum yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin zangon fm din da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma su ta kasar ghana kuma za a iya jin mu ta alfa rediyo da kuma shafin mu na facebook live a voa hausa ko ka cokan a fada ta yanar gizon mu ta voa hausa.com masu gabatarwa usman ahmad sai kuma ni hafsat dan mai soro kamar da aka saba eh, malama Hafsa barka da warhaka. Yawwa. Kin san muna magana akan abin da ya shafi nishadi al'adu da makamantansu yau za mu yi magana ne a game da littafin tarihin shata. To kin san wani littafi wai shi shata ikon Allah wanda wani marubuci Malam Ibrahim shi mai rubuta yauwa. To da shi za mu tattauna a yau domin mu ji shin wani littafi ne wannan kuma mai littafin ya kunsa wani darussa ne suke cikinsa. kuma muna shakatawa da wasu waƙoƙin marigayi mamman shata daga baya kuma ku tofa albarkacin bakin ku akan ƙoƙarin da kuke kallo na marubutan da ke adana tarihi. Lambar mu ita ce alama tarawa ɗaya 2 sifili biyu 2 sifili biyar biyu shida biyar To kamar yadda muka ce za mu tattauna da marubucin shi wannan littafi wato Mala Ibrahim Shemi to amma kafin sannan za mu shakata ne da ɗaya daga cikin waƙoƙin marigayi Mamman Shata. Usman. Shata. ne fa wanne wancan mutumin shata haka ɗaya daga cikin wakokin marigayi da ca mamman sha ta katsina kenan wanda kuma kai tsaye kamar yadda muka ce za mu tattauna da malam ibrahim sheme mun samu mun tattauna da shi din game da wannan littafi mai suna sha ta ikon allah wanda a yau din aka sake shi bari mu ji yadda muka yi da shi da farko wa muke magana mai sunanka na'am assalamu alaikum sunana ibrahim shebe ni ne marubuci kuma dan jarida ah, wanda ya rubuta littafi mai suna shata ikon allah wanda ke shine tarihin alhaji umar shata wanda ya fito a yau ranar juma'a din nan amal ibrahim shemi muna son mu san menene wannan littafi kuma shata ikon allah din nan da ka rubuta yaya aka yi zaka iya gaya mana wani abu kai na yadda ka faro da yadda aka tsaya yanzu har aka gama cewa an sake masa wasu tsare-tsaren da mutane suke shauƙin ganin wannan littafin wato tun a shekara ta dubu biyu da shida wato shekara goma sha biyu yanzu kenan akwai littafi wanda muka fitar mai suna shata ikon allah wanda ni na rubuta amma kuma akwai gudunmawa ta wasu mutum uku to bayan an kaddama da littafin ya fita sai muka yi shawarar cewar mu haɗu mu sake dubansa mu um, um, sake rubuta shi da sauransu to amma sai hakan bata samu ba sauran kowa kama gabansa wani ma ya ɗauki wannan littafi ya je badala shi nasa ya fito da wani to shine ni kuma sai na na kudur aniyar cewar sai na tabbatar da cewa wannan littafi an fito da shi to yanzu kamar wani darasa ne a cikin wannan littafin naka wanda mawakan da na yanzu za su iya ɗauka to darussan gaskiya sai da a ɗauke su daga rayu ita kanta rayuwar shi alhaji man shata wato kowa ya san mutum ne da an fi sanin shi a matsayin mawaƙi to amma kuma akwai abubuwa da yawa da yi waɗanda ba na waka ba ne shata ɗan siyasa ne babban ɗan siyasa domin wanda za a ce ya zama shugaban jam'iyya a karamar hukuma ko a ƙananan hukumomi gaskiya babban dan siyasa ne shata babban manomi ne shata babban dan kasuwa ne saboda ya yi kasuwanci saboda haka za a ɗaukar darasi daga nan cewa kada mawaka su dogara ga ita kanta waka ita kadai su ce ita ce za su yi musamman abin da ake gani kamar roƙo ne da sauransu su ya kasance suna hadawa da waɗansu na'o'i bayan haka ta ɓangaren eh, iyali shata cikakken mutum ne wanda yake da iyali yana da gida yana da matansa yana da 'ya'yansa kuma ya rike su ya kyautata musu sannan mutum ne wanda yake ya zauna lafiya da maƙotansa ya kuma taimaki jama'a domin kowa ya sani makotansa yakan taimaki jama'a yakan taimaki mutane na nesa ma ah, misali akwai mutane da yawan gaske wanda sha ta biya musu kuɗi suka je aikin hajji suka dawo akwai mutane da ya ba su kuɗi suka ja jari akwai direbobi waɗanda ya sai musu mota ma saboda su ci gaba da sana'ar su ta tuki ɗaya daga cikinsu shine alhaji mamada ɗan sambo wanda sha ta ke ya wake ɗin nan shata ta sai masa mota akwai alhaji auri gimba uh, wani mahauci a zaria wanda shi ma waka fitacciya ce shata ya taimaka musu to irin waɗannan mutanen suna da yawan gaske darasi ne wannan ni a gani na cewa idan Allah ya taimake ka to kai ma ka taimaki jama'a sannan in za a ɗauki darasi daga wannan littafi darasin da zan ce ya kamata a ɗauka shi ne uh, shata dai mawaƙi ne a lokacin da fara tunanin rubutu a kan rayuwarsa da yawa mutane suna ganin don me za ka rubutu kan wani mawaƙi kawai to amma mutum ne mai basira mai fasaha ya kamata mutane su ɗauki birukansu da alƙalamansu su bazama wajen rubuta tarihin mutane waɗanda suka yi fice ko suka ba da wata gudunmuwa ko suka wani abu na a zo a gani wato mutanen nan ba dole sai mawaka ba mawakan ma akwai su da yawa waɗanda ba a yi tarihin su ba to ayi akwai malamai akwai 'yan siyasa da sauran shugabannin jama'a akwai sarakuna akwai 'yan jarida akwai manoma fitattu da sauran masana'o'i akwai ma waɗanda sun yi abu amma ba a ma sun yi ba mutum ya zakulo ya rubuta ko da ba littafi kai ba ka dai rubuta akwai hanyoyi na zamani da yawa da za a taskace tarihin irin waɗannan mutanen saboda ta nan mutane 'yan baya da ma na yanzu za su iya koyan darussa daga rayuwar irin waɗannan mutane ina ga shine ni babban darasi da nake gani da ya kamata a ɗauka daga fito da littafi irin wannan to yanzu ba mu labari ko kuma in ce bayyana mana wannan sabon littafin da ka sake ingantawa na mamman shata dinnan me ya kunsa menene sababbi a ciki menene mutane za su yi tsammanin gani yaya abin yake kai mana bayani mu tun da farko dai a wancan da muka yi na farko akwai kurakurai da sai bayan da littafin ya fito muka gansu kuma waɗannan kurakurai an ci gaba da yaɗa su domin ko shi wanda na ce maka ya ɗauki wancan littafin ya sake ya baddala shi ya fito da wani ya ɗauki saboda waɗancan bayanan ya fi dogara da su ya fito da waɗannan kurakuran a cikin nasa ɗin da ya fito da shi bari mu haka misali kuskure babba da ake yi game da salsalar shi kan shi alhaji man shata da ake cewa ta ɓangaren uwa shi fulata borno ne ko bafulaci ne ta bangaren uwa ta bangaren uba an ce dama bafulaci ne wanda ya haka ne ta bangaren uwa an ce bafulaci ne mahaifiyarsa daga garin tofa bafulata na ce to kaga wannan kuskure ne domin ba bafulata na bace ba ni da na tashi na tafi har gidan su ita mahaifiyar tasa na haɗu da yan uwan nata muka zauna da su maza da mata muka tattauna da su a cikin gidajen nasu sai na gano cewa ai ba fulani ba ne don cewa suka yi a'a mu ba fulani ba ne mu bare bare ne domin kakan nasu wanda ya taso daga can bangaren jihar borno ya zo tofa ya zauna ba barbare ne ba bafulatani ba ne kowa ya samu barbare daban bafulatani daban kowa da yarensa da al'adarsa da komai kaga wannan kuskure ne idan aka ci gaba da cewa shata ta bangaren mahaifiyarsa bafulatani ne wannan kenan sannan a cikin wannan littafi wato irin wannan kurakuran akwai su wanda aka gyara akwai kuma bayanai masu ɗimbin yawa na sarsalar tasa tun daga farko kai har zuwa ƙarshen rayuwarsa waɗanda babu a wancan na farkon a wannan aka gano su aka zuba su a ciki domin na ƙarin hirarraki da mutane waɗanda ya kamata dama a yi magana su a wancan lokacin ba a samu ganin su ba an ji ta bakin su an ƙara yawa littafin Ah, bangaren hotuna ma kaga a wancan karan hotunan da aka saka ba su kai yawan wanda ke cikin wannan ba ko wajen ɗabi ɗin a wancan karan na yi kokari na saka shafuka masu kala kamar guda shida haka amma wannan shafi wajen talatin da masu kala wanda suke ɗauke da hotuna wajen 90 ko sama da casa'in wanda suka fito da kala sannan ah, a wajen ƙarshe din akwai ƙarin bayanai da aka yi kamar akwai abin da ake kira bishiyar salsala ta mutum wanda za a nuna tun daga tsatsan shi har ya zuwa yanzu da 'ya'yan da ya haifa da jikoki da sauransu to wannan akwai hatta hotuna na iyalin shata din waɗanda ba a taɓa ganin wasu hotunan ba akwai a wannan bari haka misali akwai diyar shata ma wadda mu ba mu san cewa shata yaya hudu ya haifa a rayuwarsa ba mun dauka 23 ne sai a wannan karin binciken da na yi na gano cewa ai akwai wata guda ɗaya wadda ta rasu wanda ba a ba a yi magana ta ba a wancan karan duk da yake kuma an hira da mahaifiyarta sai a yanzu to waɗannan suna daga cikin abubuwan da suka sa littafin ma maimakon shafi ɗari biyar da wani abu na wancan na farko wannan sai da ya haura shafi dubu amma na zo na ƙara eh, masa faɗi da girma ya dawo shafi ɗari tara da ashirin da ɗaya ake

ka yana ta faɗa aniyar ce ba shi da alheri can zuci. mama, dalzada na mai ake mu lafiya na su Kana bare duba kankantar yan birni. Lafiya. waka ɗaya daga cikin wakokin da ya tarin kenan har ila yau ga kuma ci gaban yadda na ci gaba da tambayar Ibrahim Shehu. Yaya za a yi zagaya ko ina lungu da saƙo a Najeriya ko a duniya? Wani tanadi kai masa a matsayinka na mawallafi kuma ɗan jarida da ka san irin wannan abubuwa. akwai wurare da yawa da muka muka lissafa ni da masu taimaka min wajen ya za a sayar da shi din kuma ya zuwa yanzu mun yada shi an kai shi kano an kai katsina an kai abuja Eh, an kai kaduna da sauransu sannan sauran wurare inda ba za mu iya kaiwa ba ko ba mu da wani a can mun buga lambobin waya da za a iya kira mu a ce ana bukata idan mutum yana bukata to za a iya tura masa maganin ke da kai koyo din na akwai waɗanda aka tura musu zuwa gombe da bauchi wanda ta waya suka turo akwai wanda ya aiko daga jihar zamfara ta waya ya turo shi ma an tura masa so da haka akwai wurare irin waɗannan da ake sayarwa amma ta ɓangaren hanyoyi na zamani misali kamar amazon da ka ambata wannan gaskiya ba mu kai ga wannan matsayin ba kuma wani abin da ke son faɗa maka shine kofin littafin da aka buga ba wasu masu yawa ba ne da za su ishi ina domin magana ce ta, kuɗi wani ba mu da ƙarfin da za mu irin wannan amma insha Allahu idan hanya ta buɗe muka ga za mu iya za mu ci gaba kuma dabarar da muka shi ne ta hanyar ana sai da wannan to ana sake ci gaba da buga shi har sai an samu inda aka samu matsaya cewar yanzu bukata ko masu bukata sun dan ragu saboda ka sai a bar wanda ke kantunan sai da littafai su su nema kamar wurare ka su arewa house da eh, gidajen eh, sai da littafai na jami'o'i kamar a bayar university da sauransu a daga karshe wani kira za ka yi wa marubuta masu tasowa duba da yadda kila yanzu ba su mai da hankali akan irin wani abubuwa ba sai dai kila yan rubuce-rubucen da kawai kuɗi zai kawo sannan kuma wata shawara kake da ita ga su makaranta irin wayannan littattafai to shi rubutu dai sha'awa ne eh, matasan mai yawanci sun fi mai da hankali wajen rubuta littattafai na hikaya wato kamar labarai haka kuma yawanci jigon za ga soyayya ne an fi mai da hankali a shawarar da zan bada ita ce idan mutum yana da sha'awar tarihin mutane to ka zauna kai tunanin wani mutum wanda ya kamata a rubuta tarihin rayuwarsa kuma ka yi abin nan ba da tunanin cewar kana so wai ka samu kuɗi ba ne in kai a'a kana yi ne saboda tarihi don ka taskace rayuwar wannan mutum wanda 'yan baya za su koyi da abin da suka karanta na biyu idan za a aikin sai a yi shi mai inganci a tabbatar cewar an kashe kuɗi bakin gwargwado an kai matsayin da harkar ɗabi ya kai a wannan zamani namu ba ka ce ba duka yi shi kawai saboda sauƙin kuɗi ba sannan kamar da na faɗa akwai kafofi na, na zamani za ka iya buɗe website wato gidan yana inda za ka iya tara wasu bayanan ko da baka da kuɗi na buga littafi kana iya buɗe wani gidan yana inda zaka iya ba da tarihin wanda kake son ka ba tarihin rayuwarsa ka yi wannan ne a idan a karu ba wai idan ka samu kuɗi ba wannan shine su kuma masu karatu shawarar da zan bayar ita ce idan har aka samu wani wanda ya kokari ya rubutu ba kawai na tarihin mutum ba ko da na hikaya din ne a bashi goyon baya ta hanyar a saya a karanta ko eh, wato idan na sayarwa ne in kuma na sayarwa ba ne a karanta din a same shi a karanta don a samu karuwa kuma a nuna an karanta din ta hanyar yin magana a gidajen jaridu da gidajen rediyo da talbijin da kuma na social media da sauransu. mun gode sai wani lokaci kuma malam ibrahim shemi to madalla na gode malam usman Mm. To yanzu kuma sai mu ji ta bakin ku akan yadda kuke kallon marubutan da ke adana tarihi. Mm. Lambar da za a kira ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shida biyar biyar. To ga wani ma. manta kuma a mm. saka alama tarawa a farkon lamba kafin a kira. Haka ga wani ma daga Yobe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To barka da warhaka daga wayo da muke magana. kai tsaye kana magana da Ibrahim mai azurfa na yana ina kiran ku daga garin Namatu yadda kan Najeriya. To Ibrahim ga takwaranka can Ibrahim Shema an gama mun gama tattauna da da shi muna son mu ji menene alfanu yadda kuke ganin adana tarihi irin wannan da marubuta ke yi misali ko kuma bukatar samun haka. Wato babu shakka marubuta suna ba da gudu a mawaka suna ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari wajen adana tarihi. Mm. Sabida idan ka duba kamar waƙar da kuka saka na da bambam shata duka waƙoƙinsa yana taɓa tarihin rayuwa. da kuma ma har ma na ƙarin ilimi ta addini da sauransu na zamantakewa. Hmm. To, to bayan wannan su kansu masu rubutun fa su kansu masu rubutun fa. ba kamar irin su ah, Aminu Ala ba. Eh, yawanci gaskiya sun fi hankali eh, su kuma eh su kuma masu rubuta saurara kai Jamal Ibrahim. tasiri a rayuwar na yau da Kana ji na duka abubuwan da suke bayyana din ai wala ibrahim baya ji baya gani <laughs> to bari mu je wannan wani ne akan layi shi mai tambayar salamu alaikum wa ke kan layi Yawwa barka dai to kuna tare da Musa Hadirin Asuba ta shine sako da magaram daga ina okay hmm. to to Musa Hadirin Asuba muna jin ka wani mu muna son ai magana ne akan ba wai maganar mawakan ba masu adana tarihin eh, eh. Hmm. masu irin wannan rubuce-rubucen kamar hira da muka da Ibrahim Shema da ya rubuta wannan littafin na shata ikon Allah to a gaskiyar lamari malam usman in ya muku gaskiya abin da ya sa yau na ziyarce ku a cikin wannan shiri na ku da za ku samu kamar wata jibi ku zumriya ta ba ko sako na ba mm, shine ai ka tobe wani abu tun da ka shigo kar ka cinye lokacin To mun gode ah, Musa Hadar da To mun gode mun ji murya ka mun gode. Yanzu kuma kamar ga kiran yana daga Bauchi. Wa alaikumus salam. a Haji Usman Ahmad Kabar da daula sannun ku da kokari. Ni da Hafsat dan mai suwar ce eh, yau. <laughs> yau wato suna magana da Kadora Diga ga dan Fulani waje daya daga cikin jahungiyar da alkhairi muka zo muku reshin jihar Bauchi. Da alkhairi muka karbe ka. <laughs> Eh, da farko ina muku fata alkhairi kasancewa kati na ya sauka da yawa ina muku fata alkhairi da fatan za su tashi lafiya. To, muna maka fata alheri. Eh, gode ka dora da gaga. To, ga daga Kaduna, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da warhaka da muke magana daga Kaduna. To, kuna magana da sabon kima ne daga nan mararrabon Jos Kaduna, Najeriya. To, me zaka ce a game da marubuta da ke rubuce-rubuce don adana tarihi? shi musamman shi ibrahim ne mm. gaskiya da yake ina yawan karanta jarida ta aminiya ina ganin rubuce-rubucen shi gaskiya yana mm. kokari kuma musamman adana irin wannan bayanai na tarihi musamman ga mawaka waɗanda suka yi fice suka inganta al'ada musamman ta hausawa mm. to gaskiya abu ne mai kyau domin an baya su taso su ma su karanta su ga yadda abubuwan suke haka ne To mun gode sosai a gaida eh, mutanen Kaduna gaba daya. <laughs> Yawwa. To to abin da muke son kenan mu ji menene ajiye tarihi ke da shi menene in suka yi za su ajiye shi kamar yadda ya ce yan baya za su zo su karanta ne babban muhimmancin abin. Mm. To ga wannan daga Gombe. Mm. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da wa muke magana? Sunana Muhammad Alu. To muna jin ka. sannu eh, a gaskiya wannan abun da ya yi mm. kyau mm. kuma najeriya mutane mu mm. gane cewa ba kome ne ake yi don a samu ba don samun kuɗi ba eh, to wannan abun shi ya ji wa ƙasar shi hana ta zuwa ko ina kowa kuɗi yake kallo da wanda yake mulki da wanda zai zo mulki da wanda ko ta'aziyya aka zo maka ana jira ka ba da wani abu Gaskiya. To wannan tunani in bai fita a rayuwar mu ba wallahi ba inda za mu je Buhari ma ihun ka banza yake yi. Eh wato sai mun gyara halin mu kake nufi. Yauwa mu kira hmm. tunanin mu akan sai an samu. Hmm, me abu dan amfani. integrity shine a gaba. To mun gode sosai Ali Gombe. Yawwa, thank you. Mun gode wa alaikum mm. salam. Gaskiya yayi magana ba. Yayi magana gaskiya ni ma eh, abin da yayi ta yi ma'ana magana. Eh magana da akan shema da yace ba maganan kuɗi bane magana ne na adana tarihi. Mm-hmm. Magana ne na me za a bar mu yan baya da sauransu to shine magana da yake ba. Eh ba kowa ce. Ba kowa ya ce shi kawai zai rubutu saboda ya mm. samu kuɗi ba a mm. wannan zai kawo kuɗi wannan ba zai kawo kaga sai da shekara nawa yana eh, rubuta abin da a ce kuɗi yake nema da kwana uku ma ya rubuta kuma. Shine yi gaskiya ne to Allah ya mu dace Allah mm-hmm. kuma ya sa uh, kowa ya amfana da abin da muka yi magana anan zamu tattara ina mu namu sai dai fatan ayi hutun karshen mako lafiya wadda ta taya ni gabatarwa Hafsatu dan so sai kuma shi ma kanshi Muhammad wato barka da shigowa Muhammad sai Allah ya kai mu kuma sai wani makon Allah ya kai mu yau da yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari.